An gudanar da hidimomin naɗin sabon na daman sarkin dosone a gaban ɗimbin jama'a na kusa da na nesa da jarmakwai Sultan Doso ya gayyato. Bayan tsatsara wuraren zaman baƙi da aka gayyato, magajin birnin Doso ya karanto yadda tsarin shagugulan zai kasance. Bayan haka ne aka bi da kiɗe-kiɗe na gargajiya masu matuƙar burgewa na ƙabilar al'adun sanwayawa, musamman ma makaɗan gidan sarauta. Bayan karanto tarihi matsayin na daman sarkin Doson daga kanan wanda aka nada sai kawai aka shiga cikin shagugula gadan-gadan inda dogare suka yi wa zakari ya'u annabu nadi na rawani abinda ke nuna cewa an ɗashi kenan akan sabon matsayi na gidan sarauta. Abin tuni a nan matsayin sandi a masarautar Doso a bace mai daɗaɗɗen tarihi wadda tamkar na daman sarki ne kuma babban mai baiwa sarki shawara. An kammala shagugulan ne tare da zagaye da sabon sandi na masarautar Doso domin karɓar barka daga mahalarta taron. A mataki na farko dai sabon sandin ya gaida da shugaban jam'iyyar INDP zaman lafiya ganar mummuni Jarmakwai wanda shi ma ɗan gidan sarautar Doso ne.